jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Awo Sharif. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 21 ga watan Satumba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan mahimmancin kula da kai. cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa za ta zanta da masu ruwa da tsaki akan wannan batun. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu tsunduma cikin shirin inda wakiliyar sashen hausa a kaduna binta ibrahim ta tattauna da baƙi a zauren namu inda suka tattauna akan mahimmancin kula da lafiyar kai Mai sauraro barkanmu da sake sada da ku a cikin ajinmu na yau da gobe. A yau muna ta ne da baki wa'inda za mu tattauna da su akan so irin na kai wato mutum ya san so kuma ya so kansa. Muna tare ne da injiniya Amina Umar Muhammad injiniya Amina Bashir ya kasai da kuma Khadija Sa'ad Muhammad sai Ismail Zakari. Barkanku da zuwa. Barka ka dai. Za mu tattauna ne akan so wanda bahaushe ke cewa wai so so da so ne amma son kai yafi to sai dai wannan ba so ne irin wanda baka son wani ba sai kai kanka a'a ka so kanka ka san darajar kanka ka fahimci wane ne kai sannan kuma ka yi abu don kai don jin daɗin ka da kuma neman natsuwarka irin abubuwan da muke so mu tattauna kenan shin haka ce muke son kai mutum ya so kan shi a matsayinsa na dan adam injiniya me ake nufi da haka a naki fahimta Assalamu alaikum ina wunin ku masu sauraro. A fahimta na ana maganan son kanka farko shine mutum ya yadda da yadda Allah ya yi shi. Hmm. Ya yadda da farko ma yadda ya mibi kalar cikin shi yake hmm. yadda Allah ya halicce shi sannan kuma ya amince da inda yake da inda ya fi karfi. turai ke cewa strength da kuma weakness din shi wato inda yake da gazawa inda yake bukatan ya kara kai ya gan shi a mm. matsayin wai abu ne da shi kadai ke da shi a'a dukkan mu dama haka Allah ya yi mu kowa yana da inda ya karfi da inda bai karfi ba so sai yayi kokari ya gyara sannan kuma mu kokari mu duba especially wannan zamanin da muke da wayoyi haka da kallace kallace kan mu riga ganin abin da muke gani a waya ko a fina-finai kamar su ne zahirin abin da ya kamata a wannan duk an yi editing din su so halin da muka samu kanmu a ciki da yadda muke musulmi a sabtin wannan mai da cewa hakan da nake da yadda Allah ya yi ni hakan daidai ne so a wuri na shine farkon matashin ma ka amince da kanka sannan ma ka so kanka duk wannan soyayyar da muke wasu jaruman nan su a a alinuhu ne a a sharuka ne mm. a a emily clark ce ko ma waye ne irin wannan soyayya ya kamata mu ma mu riga nuna ma wato ba kanmu wani muhimmanci muhimmancin da muke ba wasu mu ma mu ba kanmu mu riga wa kanmu kalamai masu daɗi mu riga duba in ma mun yi wani abu da bai dace ba ne a baya kan mu zo kullum mu ta jin haushi kan mu kashi da ma ban yi kaza ba kila da rayuwa na kaza ne a'a ya kamata mu riga yafewa kan mu abubuwan da muka yi a baya sannan mu ga ta yaya za mu samu rayuwa mai kyau nan gaba haka to da yake mun hada takwarori ne wato injiniya Amina da wata injiniya Amina kuma to za mu koma ta wurin injiniya Amina Muhammad um, a cikin tattaunawa da ita injiniya Amina ya kasai ta ta bayyana cewa shi mutum ma ya yarda da irin halittar da Allah ya mushi za ki ga a yanzu ana samun wadda kila tana da kiba ne kiba ce kuma kila duk da likitoci suna cewa akwai kibar da ba na halitta ba ce kila saboda yawancin abinci amma tun jiki ya riga ya bude kar ka yarda mutane su ringa tsangwama ka da cewa dan me kuma sai kuma ka ɗauki wannan tsangwama ka kama kanka ka shiga cikin damuwa ko kuma Allah ya yi ka siriri ka dinga neman sha ka fashe wai kai dole sai ka burge wani ba tare da shi jikin naka yana bukatar dole sai yayi kifan ba ina da ganin ɗaya daga cikin abubuwan da ta faɗa nan ki mana ƙarin bayani son kai shine mutum ya so shi yadda aka faɗa a baya kuma mutum ya san darajar shi ka san kai menene ga inda kake da karfi da kuma inda kake da gazawa ka kanka cewa kai ba daidai ba ne da wani ba sai ka haɗa kanka ba ne da wani killa ko allah halice ka kai baki ne ka ga a'a wani fari ne A ka dinga duba cewa wata ya kamata ka zama nu Allah ya halicci kowa da yanayin shi da yanda yake kai a yadda ma Allah ya halicce mu sai ka ga wani ni a fahimta na fa sai ka ga abun da wani yake so sai Allah cikin ikon shi kaga ga ne wani bai so da kuma wani yake sha'awa sai ka ga kwata-kwata a rayuwar wani shi bai so ya gani so idan Allah ya halice ka ka ce baka za ka so kanka ba to sai ka ga ba zai daɗe ba sai kaga ka saka kanka cikin wani irin hali wanda zai yi wuyan in ba Allah din ba wanda zai maganta maka wannan halin da za ka iya shiga saboda kowa da yadda Allah ya shi kowa da bai wanda Allah ya shi kowa da abin yadda Allah ya tsara rayuwar shi zai tafi to kowannen ku yayi iya kokarin saurin bayanan menene shi so musamman son kai Um, to kuma akwai abubuwan da ake duba a matsayin matsalolin da idan mutum ya shiga ko kuma ya janyo kanshi za a alakanta shi da cewa tabbas bai san kansa ko bai san kanshi ba kuma bai damu da kansa din ba kuma wani irin alamomi ne Khadija um, Ismail kai ma za ka ba mu gudunmawarka ta wannan bangaren. To mai sauraro barkanmu da warhaka. Kamar uh, in aka yi magana mutum ya so kan shi shine ka rinka jin kai ma wani abu ne a karan kanka ka rinka jin kai ma ka kai wani mataki kamar misali mace in mace ce kawai tanki tanki da rika kallon kanki ga cewa ke ma bakin haɗu ke ma mm. kyakkyawa ce ba wani makusa a jikinki ba wai zaki jira sai wani ya ce miki ai ke kyakkyawa bace mm. saboda idan wani ya ce miki ke mummuna ne sai ki ji haushi mm. to amma ke ki je ki nemo beauty da kanki ki tsaya gaban madubi ki kalla a gaskiya Allah ya mun ido mai kyau Allah ya mun kaza mai kyau so ke ma ki amfani da wannan ki rika kuma san cikin abubuwan da Allah ya miki saboda ba za ki iya canzawa ba kuma zai taimake ki wurin cire damuwoyi so da dama idan ana zaune a cikin mutane akwai wanda kawai ana cewa eh, inferiority complex da mm. turanci ba ma wanda ya ce maka komai sai ka rinka jin kawai kai wa an fika ciwo ne yana ɗaya daga cikin rashin son kai din da muke magana saboda baka son kanka shi yasa kake shiga wannan halin bai kamata ba da ga sanda mutum ya fara ji ya tambayi kanshi to sauran da yake gani sun fishi wai da me suka fishi mm. idan kuma sun fishi ta can to shi ma ya dubo akwai wani wuri da shi ma ya fi su ta nan gurin so haka Allah yake raba abubuwan shi kada mutum ya yi tunanin cewa kawai shi bai da wani amfani ko ko bai da mahimmanci wannan ma yana sa wasu mata ki ga mace ba ta kwalliya ba ta ado saboda tana ganin ita mummuna ce zai yi mana wani misali kama a kasashen waje akwai wata mawakiya da ake ce ma brandy duk wanda ya san brandy ya sani inda kyau aka ce ba ta da kyau amma fu ya shafa ita a gurinta ita ne kyau ce saboda yangan da take har zuwa ake a koya kuma har tana faɗa mm. ta yi kuma yanzu a karfi da yaji da dage wanda ta yi da faɗa take har man yadda ita ma ɗin kyakkyawan ce kuma maka tana da muhimmanci cikin muhimmancinta yana daga ilimin da Allah ya bata tana iya haɗa kalamai da za ta yi magana mai ma'ana ya shiga ƙwaƙwalwanka tana da murya mai daɗi da zaka so ganin fuskan wanda yake murya mm. ko ka ga fuskan in ka ji murya zaka ga ba laifi da dashin muryar ya sa fuskan ma ya yi kyau to irin wannan ya kamata mutum ya rika makan shi saboda da ta so kanta ne muka so ta da ta ki kanta irin yadda muke bamu damu da kanmu ba ko kuke gani wani ya fika to ita ma ina tabbatar muku da yanzu ita ma ana na ana sa ta a sahun munana to amma da ta jajarce to ita ma yanzu ta fito to saboda haka yana da kyau mutum ya zama ya so kanshi sannan kuma ya bi hanyoyi wanda zai rika kara ma kanshi daraja abinda bature ke cewa value ba wai dole sai kyau ba ko kuɗi ko ilimi akwai abubuwa kala kala a ɗabi'a ma akwai wanda zaka ga cewa wallahi naka ya koyi misali hakuri wani baya iya rike bacin rai yanzu yanzu na in kana so ka yi fistin ɗin shi yanzu yanzu na zaka dan cin mai dan wani abu sai kawai ka ga mutum ya haukace yana ta bala'i sai ka ga ina ma kyan sai ka ga babu in muryan kake bi mai daɗi sai ka wa babban murya saboda rai ya ɓaci ana faɗa to amma akwai wanda shi kuma ya iya kontroli ba zai taɓa yadda ka gane bai ran shi a ɓace ba ko bai cikin farin ciki ciki shi ma wannan beauty ne kuma yana daga cikin eh, me ake cewa ado wanda zaka iya yanga da shi in aka je wani zai iya canza kan shi duk inda ya ga dama wani zai iya murya kala biyar a take shi ma wani abu ne wanda wasu za su so ka dan shi to kai ka fara son kanka da kai Allah ya ma wannan halitta Ismail a cikin wa'insu daga cikin matsalolin da ake ganin cewa wannan yana nuna cewa mutum bai san kansa shine ya shiga yin na shaye-shaye ko ya shiga daba da sauransu wanda an fi alakanta hakan da maza me kama hangan kana ganin rashin son kan ne gaba daya ko ko akwai wata wani matsala assalamu alaikum na cikin ce an fi alakanta hakan da maza mm. a da wato har yanzu matan masu wasu eh, wato san kai san kanka shine ka amfanar da ka matukar ba za ka iya amfanar da kanka ba baka so kanka ba hmm. don tashi na farko da za ka shi ne ka duba wani hikima Allah ya maka wani basira Allah ya maka kuma menene damuwanka ko menene maganin damuwanka idan baka fahimci wa'ina abubuwan ba ba za ka san ma me damuwarka ba ballantana ka nemi maganin damuwanka a ki magana kin ce ana halakanta hakan da baza eh ana yi amma abin da ah, yake nunawa yanzu binciken da ake nunawa yanzu ah, mata da maza suna kan kankan wurin ah, daba ko kuma shaye-shaye saboda ina ganin report ɗin da aka fitar na ndla e preliminary yana nuna cewa wato farko-farko kafin a gudanar da bincike mai zurfi yana nuna cewa ah, mata yanzu su ma ah, suna safarin kwayoyi suna shan kwayoyi kuma ma sun fi ma maza shan kwayoyi don ah, an riga an fahimci cewa abinda mace za ta dauka na kwaya ko na shaye-shaye namiji ba zai iya dauka ba kwakwalwar eh, eh, shi ba zai dauka ba saboda halitta da Allah yi mata na daban wato sukan yi shaye-shaye mai karfi kuma su zauna lafiya ko kuma su dan dauki wani lokaci su dawo hayyaci to a ganin ka shi ma alama ce ta rashin son kai of course shi ma alama ce na rashin son kai because kisan uh, kin san abin da yake faruwa shine mata sun fa daukan damuwa ya shiga cikin ransu maza suna da damuwa amma namiji na iya fitowa ka gan shi ma kamar bai da damuwa amma in mace tana da damuwa dan dani ma sai ga cewa da kun yi magana ɗaya biyu za ka gane cewa wannan tana da damu amma hmm. namiji in ba wai abu yayi abu ba za ka gane ba hmm. so saboda wato su guje ma wannan damuwa sai sa su ma sun zo kankan da maza wurin shaye-shaye dama shi shaye-shaye kan ɗauki hankalinka ne da tunaninka da damuwanka na ɗan wani lokaci to da mun kai wannan shaye-shayen sai ga cewa shi kenan kamanta da komai kuma za ka yi rashin kunya iya rashin kunya hmm. za ka yi fitsara iya fitsara to sai wani ya ɗan wuce sai ka gane cewa fa wani ila ba an ka tuna kenan ka ce fitsara ne ko kuma rashin kunya ne ko kuma wani abu makamancin haka so ina ganin shi ma yana daga cikin rashin son kai da muke nuna wa kawunan yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. A cikin addinai ma da muka yarda da su sukan yi magana akan cewa da so dan makocin ka za ka so kanka ko ka so ma kanka abu da ka so wa dan uwanka wanda duk yana nufin dai a matsayin yadda kake so a maka kai ma ka yi ma wani to kuma hakan muke ganin yana faruwa shin muna ma son kanmu duk wani kafin mu aikata shi wannan soyayyar wani akwai alamun muna son kanmu ko kuma dai saboda ba ma son kanmu ne yasa makotanmu ba su damu da halin da suke ciki ba duk abin da ya faru da ya faru saboda mu kanmu din ba ma son kanmu ai eh, a gani na ba wai ba mu son kanmu bane muna mantawa ma da kanmu ne to eh, cikin lissafin mibi lissafin a ce typical mace mibi da tana da iyali da aiki da sauransu kafin ta yi tunanin kanta sai ta ba tunanin yara mai gida gida aiki business da sauransu so ita ba ta ma cikin lissafi ita kankin kanta ita kankin kanta ta manta da kanta so in ba ta tuna kanta sai kiga an zo lokacin da mace za ta zo ta kai kaman breaking point a to ta kai ga lokacin da za ta karaya ba ta iya mm. ɗaukar stress ɗin ba because tana kula da hidiman iyali da karatu da neman sisi da kwabo na yau da gobe mm. amma ba ta duba kuma ita maybe lafiyanta da kuma abubuwan da ya kamata a ce suna taimaka mata tana nuna wa kanta kauna da sauransu zan tuna akwai wani lokaci da na je asibiti Eh, ban jin daɗi ni da yara sai likita ke ce min to ke me sa tuntuni baki zo ba sai na ce mai saboda aiki sai ce min to ya aiki ko lafiya wani ya gaba da wani ce mai to ai ban so yi mai son aiki ne sai ce min to ai rashin lafiyar gishi shi ya zo yake zuwa gaba da duk wani abu hmm. to sai da ya faɗa haka na zo na ga kuma fa haka ne yau in aiki ne da na faɗi na mutu hmm. kafin ma a kai ni kabari na ma za a yi replacing <laughs> za a yi replacing dina a wurin aiki in mai <laughs> gida ne tun yaushe ya samu wata <laughs> in yara ne kafin ka ce mai sun manta ni sun fara kiran wata mama ba ya zama wani kima wata za ta yi text sosai kuwa ta ga so me yasa zan kashe kaina so wannan kuma wannan abin shine kuwa san kai din ka so kanka kaunaci kanka wato ka ringa lura da cewa fa ko da kai ko babu in baka kula da kanka ba kana faduwa duniya za ta ci gaba da aikin ta kuma in baka so kankan ba za ka eh. iya kula da su makusantan eh, makusantanka ba mm. a ka ne a iyayen ka ne a ka ne unfortunately yanzu duniyan ta juya rayuwar ta juya abin nan din pressure ya za a ce pressure a hausance ya dawo kan mata laurin ya dawo kan mata pressure ya dawo kan mata da the need mata su fita su yi aiki don su yi contributing kawo kuɗi cikin gida za a kashe saboda yanzu idan shi mai gida aka bar mishi nauyi duka na gida shi kadai ke ɗauka ya biya kuɗin makaranta ya biya ya siya abinci ya komai sai kiga da wuya ma a ce wannan mai gida an zauna da shi lafiya kai presently ma kafin a yi aure ma maza fa yanzu in ba mace mai aiki ba su fa ba su son mace da za su aura kisa yanzu an samu ma ci gaba wani su su faɗa miki dama kashi hamsin naki kashi hamsin nawa a kawo gudunmawa akwai saba'in da talatin mm, zan bada talatin kira ki bada saba'in a wannan kusan a hannun mata ya fara zama kila mun kusan koma indiya to mm, za mu fara biyan sadaki ma to so eh na ma ji wani labari kwanaki da aka ce wai mace ita ma ta biya sadaki ta bashi sadaki ya biya kafin aka daura wani kuma arewa ana arewa a nan kaduna so it's a mun kai wani pandemic worrisome level na wannan abu kuma kin ga shi namiji zuwa ne kawai zai iya kawo abun da ya kamata a gida a da ne ma namiji ke kawo komai hmm. yanzu wanda bai iya kawo komai na wani namijin iya biya school fees shi na zai gaya miki ya biya school fees ki zaki sai abinci wani iya kawo abinci sai lokacin school fees ya zo ya daure miki fuska in baki kawo ba ba za a zauna lafiya ba <laughs> to in ba ki kawo ba an jima ki ana waya da wata madam mai kuɗi eh, saboda an taba maka zuciya ana maka threat cewa a an baka abin nan ba an baka cooperating ba za a shigo maka da to a haka shi dan mamajin yana son kanshi kuwa a to tunda bai so maka shi da bayani ai yi miki bayani lokaci ne Allah ya kawo mu lokaci ne Allah ya kawo mu to ita kuma mace ai da nake bayani a baya in addition to the fact tana da wa'annan basic responsibilities na ita za ta kula da yara ita za ta kula da miji ita za ta kula da miji da gida ita za ta kula da iyayenta sai kuma a ga other responsibility sai ta fito fita kuma ta nemi kuɗi ta zo da shi kuma ki duba eh, eh, matsayin da mata suka shiga a gida zaki kan matsayin siya ya fi namiji ba wai ta hanya mai kyau ba to ismail ba ta hanya mai kyau ba saboda shi miji abin da ya kawo ya kawo ne to ita mace za ta ɗauki gida za ta ɗauki nauyin gida ta kawo kuɗi ta kula da kowa a gidan. Wato tsarin iyali da aka sani da eh. na cewa namiji shi zai kaza da kaza da kawo duk abin da ake bukata ita kuma ta gyara gida hmm. ta ɗauki ɗawainiyan gyara da kintsi da tarbiyyar yaya hmm. yanzu in ya sauke nashi hmm. ko in ce ya raba uku ya bata kashi biyu ya ɗauki nashi na. ita kuma na can babu wanda ya raba nashi ta biyu ya raba saboda ita a bangaren mace in a maganar so ne da ƙaunar kai ba amma ba ta damar ta so kanta ba. Ba ta da ma wannan damar. Ba ta da wannan damar. saboda wannan mm. babu kamar bayanin da ta yi wannan eh, damuwoyin su mm. suka damu mata mm. yanzu zaki iya ganin mace ta fita titi a turanci ana iya ce ma abun abin da ake ce ma common sense ban san ya ake ce mai da hausa ba abin da hankali ya kamata ya gani eh, eh, eh. to mata yanzu sun dawo kamar ba su da hankali alal misali yanzu in kika fita titi za ki iya ganin mace za ta sauka a cikin keke pep. kin ga idan ai kana da hankali ya kamata ka sauka ta gefen da babu mota kawai sai ki ga ta sauko ta inda motoci suke wuce bai ma dame ta ba saboda bata ma damu da kanta ba saboda bata ma taba kawowa tana da wani muhimmanci da yanzu idan mota ya buge ta jikinta ma bai kamata mm. a ce ta ji ciwo ba mm. saboda ciwo dama cikin rayuwarta ne bai ba ma ta daukan shi a komai mm. zaki ga mace cikin tifa saboda tana neman saukin kudin mota ta shiga bata damu ba babu za ki ga dan shaye-shaye ya kwaso ta a mashin keki ta tsoro ku ce kai hankali da matan mutane kar ku zo ku kada su ita tana sauri kawai a isa kada a samu matsala kila an ce ta zo ta karɓi kuɗin wani abin wanta ta riga ta dosa ta yi can to kin ga wannan abin ya tattariya ma mace yawa sannan har ila yau aikin cikin gida shi ma yawa mata yawa ya kamata akwai level din da in mace ta kai ba su ga su muke yi ba akwai akwai abin da macen ba za ta iya ba so da dama in aka kwashi mace aka kai ta emergency zaki ji an ce tana wanki ta fadi zaki ji an ce mata tana girki ta fadi ni fajiya idan na gaji a aikin gida ko tuwo nake yi naji ina so in zauna ko in kwanta wallahi kashewa nake kin san tuwo ba mai girki biyu amma ni ina mai saboda ina kaunar kaina ba zan yadda a gindin murhu in bar ma ciki ba dan na taba kwatantawa akwai ran da nazo ina dinki ne bacci akan keken dinki tsabar gajiya ta yi yawa kawai irin barin ya haka ne sakon biyu ko da na bude ido awa biyu ina kan keke a haka na yi bacci saboda aikin gida yayi yawa to ina ba wallahi mata shawara in dai kika ji aiki ko tuwo ne kashe je kwanta saboda kullum abin da nake gaya mata aikin gida bai karewa sai ran kika shiga kabari aikin gida bai karewa saboda haka mace za ta ce miki burin yi shara burin yi wanki ina so ne in gama kafin yamma waye aike ki bari ga kin dabi. in mai gida ya dawo ya ce yaya ki ce kin yi kaza kin yi kaza sai kika ji kin gaji amma gaji da san aure ya mutu ya fi so a kirga a irin wannan halin to ai idan auren bai mutu ba ita ta mutu mai aiki shi ne magana zance muke na aular kai idan baki huta ba kamar yadda injina Amina ta faɗa dokta ya ce mata idan da ba lafiya ita ma ai saboda rashin lafiyan bai yawa bane in ya yawa ai bata daga kafa ta je ofis din ba shi ne gaskiya kuma duka haka muke rayuwa yaushe rabon da kiji wata ta ce miki personally wai ta je wai check up an yi wata shida yana da kyau a je a duba baki akwai wani dauraya da ake mai da za a dawo wata ta ce au ma ana yi ya ce au baki taba zuwa ba bata ma sani to ba lokaci mata da yawa hakoransu ma ya koma yalo ruwan me ake ce mai saboda ba ta kallon madubi ko da za ta fito kawai an sai biki ko biki take yi kin inda kana son kanka ya kamata ya zama akwai wannan lokacin ko da sau daya a sati ki duba fuskan ki ina zaki matse ina zaki makilinzin mm. idanuwanki menene ke faruwa da su ba fa a yi saboda ba lokaci wata in kika ga ta kalla kanta a madubi to kila ta je gurin salon ne wanda ake sawa a shagon sai ta ce kai ashe nan ina haka yayi eh. dama nan ina da ciwo ta zo gidan shi To, amma kwata-kwata bata ma sani ba saboda tsabar bata da lokaci kuma me take yi hidiman iyalin nan ne hidiman miji abin yara zan musu abinci in kai musu makaranta kullum dai zancen kenan to ya kamata mace ta so kanta ta ba kanta lokaci kakki kashe kanki da aiki an aiki yayi yawa ki nema mafita sannan akwai matan da suke da mako kina aikin gida kina aikin ofis dan kake dauko yar mai taya ki aiki ko dan nan mai taya ki aiki namiji mm. in weekend yayi ki kwanta da garin ki sai ki mace ta tulo wanki in kika yi magana sai ta ce miki ita ta fi jin daɗi ta wanke da kanta ya fi fita in ji wa ba a gurza bane ki zauna a wurin a murza in sai fita baki ce a kuma wankewa mm. to irin wannan aikin mata suna ganin kamar ba komai bane mm. yana taruwa yana taruwa shine yake zama musu somuntadin wannan depression da ake fada ta yake eh, farawa mace ta kwanta ta kasa bacci saboda kin yi gajiyan da baccin ba tsoron zuwa kusa da ke yake yi kin yi kin yi wata kuma mu da muke kansalos miji zai zo ya faɗa duk kin gama wannan aikin a banza kin je ofis kin dawo kin yi tuwo kin yi me haddare ko da za ka kwanta kaman gawa ba ta da amfani miji zai zo ofis ya ce shi ba ta da amfani kuma zai waya da wata saboda shi yasa na ce ki taimaka ma kanki yan aiki ki ce mishi ina bukatan taimako saboda mu mazan mu na nan mata ku ji da kyau ba su san ya kamata a taya ki ba kin faɗa. to amma eh. saurare kar ku ce ban san kai mu mai da hankalin mu ga mata mata gaba daya su ma mazan a tausaya musu su ma suna bukatar a ce sun kaunaci kansu ba su dinga ɗaurawa kansu ah, nauyin da ya fi karfin su ba yana daga cikin kaso kanka ka sauke ma kanka nauyin da ya kamata idan ka san ba za ka iya sauke nauyi ba kar ka ɗauka kar ya zama cewa kai kayar ko wasu ne ka yi musu hidima ko ka zama bawansu don akwai lokuta da za ka ga cewa shi namiji kullum kullum saboda ya ɗibo nauyin da ya fi ƙarfinsa kullum yana puzzle din wannan yana mm. neman mm. kuɗi a wurin yana aiki in ka tambaye shi ne aiki ka zai ce maka hustle in ka tambaye shi hustle sai ya lissafa maka ayyuka guda goma ta aiko duk wanda ke aiki goma ka san ba zai boru ba iyalan ka da suke bukatar lokacin ka watakila in ka zo sai da ka ci abinci sai ci hmm. saboda ba ba za ka ba su lokacin da za ku yi hira ba ba za ka ba su wani lokaci na musamman ba wanda za ku tattauna ko wani abu makamancin haka kai dai kawai ka nemo tuwo ne ka ajiye kai dai kawai ka nemo tuwo ka zama kawai bawa ka je ka nemo su ma iyalan suka gane haka sai dai kawai ka nemo tuwo su ma su ci gaba da al'amarin suna rayuwa ko ba ta katara ko ya'ya katara suna bukatar shawarwari suna bukatar zama a hira suna bukatar wasu abubuwa daban-daban so ni shawarar da zan ba maza shi ne ka tambayi kanka shin zan iya kuma ma yanzu ma da ake lokacin kashe kai ake kokarin suicide ai yanzu ne ma ya kamata a ce kowa ya dauko abin da eh, eh, eh, zai iya sabida ah, ina ganin ah, suicide rate din mu ko kuma a ah, mizanci ne da hausa yadda mutane suke kashe kansu ya fara yawaita a cikin al'umma rayuwar mu bai tsawaita saboda mun ɗibo abubuwa da suka fi ƙarfin mu mm. akwai abin da mutane suka manta yawanci yadda muke wa kanmu magana haka kwakwalwar mu ke ɗauka kuma sai mu riga behavior haka nan kuma har mutane ma su riga mana wannan kallon alal misali ina da bakan fata to sai kawai a zuciya na ina gani kai a wannan bakan fatan tawa wani ci baya ne mm. akwai inda ba zan shiga ba akwai abin da ba zan iya yi ba kuma da nake sa a kalle eh, ba na samun wani attention ba na samun attention mutum din nan mm. eh ai kaza da kaza ai gaskiya ban cika mace ba saboda yanda Allah ya yi ni da sauransu to muddin ina gaya ma kaina abin nan a mm. hankali yanayin mu'amala na zai koma gaya wa mutane ko da ban faɗa musu a baki ba ganin yadda nake yi za su mm. gane cewa wannan fa is eh, insecure ta eh, yadda da yadda take ba so su ma sai su riga downgrading ina su da ba ta son kanki ke ba da ba son ki su ma ba su dauke da wani muhimmanci saboda kawai a kwalwa na already ina ganin ai mutane ba su dauke ni da wani abu ba saboda yanayin yanda nake so su ma mutane ko kina da kiba ko kina da siranta ko kina da race ke ko kila a ce na rubuta waye so daya so biyu ko kina da kasa shi ke nan eh. sai kawai ni in raina kaina mm. so saboda na raina kaina mutane ma a hankali ya su gane cewa wannan fa ta raina kanta mm. so su ma kawai automatically su raina kuma kin yarda cewa din baki kai din ba tabbas kenan dai ba so shi yasa ya kamata ina ba mu shawarar cewa mu riga kula da abin da muke gaya ma kanmu mu riga kula da irin kalaman da muke faɗa ma zukatanmu mm. da yadda muke ganin kanmu da kanmu Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauki kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato dole Leathers Gresham da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa wato hawa shirin da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.